بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا آه، من أقول الله سبحانه وتعالى لهذا من أولا يمتي na alhamis biyu ga watan ramadan a shekara ta 1434 na hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 11 ga watan bakwai a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga littafin tafsirin sa'adi a yau za mu tashi insha Allah aya ta 217 haka ne ko a duk an karanta maliki a sake karanta yau amma kafin nan tambayoyi guda biyu wannan na tambaya kan malam menene hukuncin irin wannan kasuwanci da mutum zai sa kuɗi wadda ke dai zai akwai buƙatar matsayin tambihi galibi yana da kyau tambayoyi su rika zama cikin abin da aka riga aka tattauna zai mana amfani wajen fahimtar darasi din da ke waɗannan tambayi ba su da alaƙa da abin da makaranta a jiya la'ala dai mutum yana da buƙatar tambaya a kai yayi amma dai za mu yi su yau insha yana cewa menene hukuncin irin wannan kasuwanci da mutum zai sa kuɗi ya siyo ma wani abu amma kuma sai ya sa maka wani ɗan riba kamar a ce kayan dubu goma ya sa maka ribar dubu ɗaya ko wani abu da shi ne kasuwanci dama yawa ya sa kudinsa ya sayo abu kuma ya ce zai sayar kaza ya danganci kai ka yadda ka saya kaza din in dai ka yadda ka saya kaza shi nan baka yadda ka saya kaza baka ce a rage dama duk kasuwanci haka yake a sayo abu mutum ya sayo da kudinsa sannan kuma ya dora wani abu na riba yawa wannan kuma yana cewa ah, ina yi wa malam fatan alheri allah kara lafiya amin ina tambaya ko ina da tambayoyi na guda biyu na farko ce ni na karanta a hadisi cewa farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shine alƙalami to akwai malamai da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara halitta kafin komi na biyu kuma yake ah, Allah yana cewa bai halitti mutum da aljan ba sai don su bauta masa to akwai kuma masu cewa ba dan annabi ba da allah bai komai ba shi ne ke malam sun wato shin suna da wani dalili ne a cikin hadisai ko kuwa wato a cikin abinda kawai ake ruwa ne daga banu isra'ila ko makamancin wannan to dai sun tambayoyin shi wannan tambayar farko magana ce da hakika akwai saɓani a kanta tsakanin malamai shin menene awwalul makhluqat duka kuma da hadisi bai yi magana a kansu ba bukatar a tsaya ma har a tattauna akan abin da shi mai halittar bai bada labari a kansa ba amma hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal ma sallallahu alqalam to malamai suka saba wajen yadda shi kansa za a karanta akwai saɓanin babba ne kuma tsoho ne tsakanin malamai na ahlus sunna ma akan shin alƙalami aka fara halitta ko al'arshi wannan shine wurin saɓanin guda biyu tsakanin alƙalami da al'arshi ba tsakanin alƙalami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin babu wani hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa cewa farkon abin da aka halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abun masu faɗin haka suna faɗi ne ba wai daga dalili daga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah da ya halittar ba kawai dai daga wasu maganganu ne waɗanda ba su da asali wasu ba ma isra'iliyat ba ne don isra'iliyat ba za su faɗi wani abu na girman manzan allah sallallahu alaihi wasallama aka rubuto shi haka wasu inda sun samu ma a yadda muka san su in bani isra'ila ne gogewa maza yau don haka magana ce ta wasu waɗanda suke ganin hanyar da za su yi kawai ta girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ko a bashi matsayin da bai baiwa kansa ba Allah bai ce ya bashi ba ko kuma ma a kira shi Allah don masu irin wannan maganganun ba iya suka tsaya ba sukan ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama asali ma lokacin da Allah zai halitta shi ya fawwala wa abubuwa wasu daga cinsu suna faɗin wannan kamar akwai a cikin ƙungiyoyin shi'a wasu ba dukansu ba akwai masu faɗin wani ana ce musu al-mufawwida mufawida su ne waɗanda suke cewa ai allah maɗaukaki da ya zo kwata-kwata sai ya halitti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya fawwala masa ya halitti sauran abubuwa na haka shi ya halitti sama da ƙasa da komai kaga idan aka bi wannan zancen yaushe za a ce kuma an yi halitta domin sa inda shi ne ma daga shi aka halitti komai da komai abu masu irin wannan zancen duk maganganun waɗannan da ba su da asali a littafan musulunci alal akalla ka ce daga ƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kasancewar ana faɗin su ne wajen dangane girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai shiru yadda idan mutum ya ce ba haka ba ne ma sai a tuhumi soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk tatsuniyoyi ne ba su da asali shi ne halitta Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa mana wannan ba ya faɗi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma wannan dangane da tambaya ta biyu kenan ma cewa bai halicci jinsin aljan da jinsin mutum ba sai domin su bauta masa daga cikin jinsin mutum kuma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi kansa an halicce shi ne domin ya bauta wa Allah subhanahu wataala wannan kuma shine cikakken girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce shine Allah ko kuma a ce shine ya halicci komai ko a ce sai da aka fara halittarsa kamar yadda alƙasƙallani yake faɗi a cikin almawahibul ladunniya har zarkani yake sharhi a kai cewa ai lokacin da allah maɗaukaki ya so a tabbatar da iradarsa a halitta wai akhraja alhaqiqata almuhammadiyya min al-anwar as wai annabi sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukaki da ya so iradarsa ta halitta sai ya fara fito da alhaqiqata almuhammadiyya wato kamar ka ce ya fito da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wai ya fito da shi ne minal al samadiyya min al-anwar samadiyya fi al-hadrati ahadiyya haka yake cewa ya fito da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga samadiyya kuma samadiyya sifa ce ta Allah shine as-samad ko yawa kuma sannan wato ya fito da shi a wannan din kuma sai ce fi wannan ne na faɗa na ƙarshe yawa fil hadarati al ahadiyya wai daga cikin halalar ahadiyya al ahadiyya shine kadaituwar Allah madaukaki ma'ana kamar ka ce daga zatin Allah aka fidda hakikanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga gare shi sai aka fidda wai kamalatul arwah wato kamalar duka ruhi ruhi musamman na annabawa aka fito da su aka halicce su daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka halicci sauran abubuwa a wasu ruwayoyin za ku ji wasu kuma su ce ai allah maɗaukaki fatima ya fara halitta sai ya ba ta dama ta halitta sammai da ƙasa wani kuma ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara halitta sai aka ce ya halitta ali sai ya halitta ali ya ba ali dama kuma a bayan ya gudanta ya halitta kai duniya sammai da ƙasa da mutane da kowa da kowa sai kuma aka ce ya bewa ali gudanar da duniya ma'ana Allah da ya halitta annabi Muhammad sai koma gefe ba da wani aiki shi kuma annabi Muhammad da ya halitta duniya sai kuma ya dora Aliyu sai koma gefe shi ma mai gudanar da rayuwar da komai da komai shine Aliyu waɗannan maganganun duk ana faɗin su a fifi a wajen wato nuna falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ahlul baiti amma ba su da asali la a qur'ani la a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ko shi ya halitta ya ga mana abin da ya sa ya yi halitta dominsa kuma in ka bi har yanzu wata maganar su masu wannan maganganun da suke faɗin cewa allah maɗaukaki ya halicci duniya ne domin manzan allah sallallahu alaihi wasallam su fa a aƙida su domin a aƙida su a ashariya mazhabar ashariya suke bi a aƙida su haramun ne ka ce allah ya yi wani abu don wani abu suna cewa allah la ya fa'alu li zarabin su kuma wannan sun faɗa ne domin inda suke raddi ga mu'tazilawa mu'tazilawa suna cewa komai Allah yayi to akwai sababi akwai illa akwai hikima shi yasa har suka wajabta masa dole ya zama duk abin da yayi akwai alheri ga dan adam da kaza da kaza to waɗannan asha'ira kuma garin su raddin wannan sai suka toshe wannan kofa suka ce duk abin da Allah yayi yana yi ne kawai dan ya ga dama ba dan wato yana da wata bukata akai ba dan haka idan ku haka ne me za a ce an halitti duniya kuma a ce domin wani abu na fata kaga akwai tanaƙudi ga mai wannan tunanin da aka matsala ce dai da ko rashin karanta qur'ani da tsayawa a kansa rashin karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayawa a kai kan sa mutum ya shiga irin waɗannan al'amura Allah ya sauke na'am yas'alunaka ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ta'ala a wannan aya doguwa wanda ya magana akan abubuwa da yawa a ciki musamman wajen alaƙar musulmi da wanda ba musulmi ba yana cewa yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi suna tambayar ka dangane da ash-shahril haram wata mai alfarma qitalin fihi dangane da yaƙi a cikinsa nan ya gabatar da ashaharil haram saboda illiya ma'ana saboda shine illar hukuncin domin a kansa ake tambayar ma'ana ba wai akan watan ake tambayar ba ana tambaya ne akan yaƙi a watan mai hukuncin a yi yaƙi a cikin ashaharul haram kafin nan abinda ake nufi da ashaharul haram jinsin al'ashirul hurum ake nufi al'ashirul hurum su ne watanni guda hudu da suke masu alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a yi yaƙi a cikinsu uku daga cikinsu a jere ɗaya kuma daban zulqa'adati da zulhijja da kuma al-muharram sai kuma rajab waɗannan watanni guda hudu haramun ne a yi yaƙi a cikinsu to shine Allah maɗauki ke cewa mutane suna tambayar ka an shaharil harami dangane da shi wata mai alfarma kun gane ya kawo shi da ifradi bai ce an ashhurin hurumi ba sai ce an shaharil haram saboda jinsin yake magana ba wata guda ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu ba ta ana magana akan jinsi yana zuwa da lafazin ifradi ne amma ana nufin istizraqi komai zai shiga cikin sa kamar aka ce al-insan ce al-insan ana nufin ne jinsin dan adam naka kowanne mutum zai shiga ciki to wannan ma ash-shahrul haram ana nufin jinsin watannin nan guda hudu da aka hana yaki a cikin su shi yasa malamin suka ce wannan qitalin fihi da ya zama da kasara din nan shi ma majruf an faɗi an sa shi a wannan siga ne saboda me badal ne badal kuma dama yana bin mubaddal badal ne na istimali ma'ana asalin dama tambayar ana tambaya ne akan me hukuncin yaƙi a watanni masu alfarma to amma sai aka gabatar da su watannin saboda su ne illar wannan hukuncin haramta yin yaƙi ɗin asalin tambayar akan yaƙi ne ba akan watannin ba kun fahimci abin ko yawwa don haka sai ce yas'alunaka an ash-shahril haram qitalin fihi suna tambayar ka dangane da watannin nan masu alfarma ne hukuncin ayyaki a cikin su Allah sai ce ka ce da su qitalun fihi kabiru yaki a cikin wannan wata mai alfarma ma'ana jinsin watannin nan masu alfarma kabirun abu ne babba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana da girma laifinsa babba ne ba ƙarami ba ne wa saddun an sabilillahi to wannan kuma jumla ce musta'nafa sabuwar jumla ce za a fara wani zancen daban ma'ana kamar waccan jumla ta farko ta kare akan cewa ana tambaya akan menene hukuncin ayyaki a wata mai alfarma ka gaya musu amsar shine aiko yaƙi a wata mai alfarma babban abu ne abun Allah Allah ya haramta shi shike kamar ka ce a sa full stop sai a fara sabon wani zancen daban sai Allah ya ce wa saddun an sabilillahi amma kuma kange mutane daga hanyar Allah wa kufurun bihi da kafin cewa da shi bihi din nan yana komawa zuwa ga Allah ba sabil ba ma'ana da kafin cewa Allah yawa kange mutane daga hanyar Allah a cutar da su a hana su bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa kufurun bihi da kuma kafin cewa Allah subhanahu wa ta'ala wal masjidil harami da kuma masallaci mai alfarma al masjidil haram suna ne da ake amfani da shi a ƙur'ani ana nufin abubuwa da yawa al masjidil haram yana zuwa da ma'anar ka'aba ita kaɗai al masjidil haram yana zuwa da ma'anar shi masallacin da ya kewaye ka'aba al masjidil haram yana zuwa da ma'anar garin makka almasjidil haram yana zuwa kuma da ma'anar filin harami area da ake sai harami maka, da kuma wato wuraren da suke gefanta wanda aka iyakance nan ne wuri mai alfarma da aka haramta ke ta haddinsa da haka waɗannan abubuwa duka ana kiransu almasjidil haram to amma nan la'alla yana nufin masallacin ko gaba ɗaya maka'i domin a nan ne aka fitini muminai har aka hana mutane zuwa gare shi yawa da haka shine sai yake cewa wa kufrun bihi da kafir cewa da Allah wal masjidil harami kun ga an sawa al masjidil haram ne ya zo shi ma majruri da kasra ko to shi ma atsufi ne akan me malamai wasu suka ce zai iya yiwuwa a ce ma atsufi ne akan bihi damirin nan na cikin bihi in ya zama haka kaga kenan ma'ana wa kufurun bihi ai billahi wa kufurun bil masjidil haram da kafirce masjidil haram sai ya zama abinda ake nufi da kafirce masjidil haram a rashin girmama shi yawwa rashin girmama masallaci mai alfarma shi ake nufi da kufurun bi almasjidil haram zai iya yiwuwa kuma abinda ake nufi da shi ko ya zama ma'atufi ne akan an sabilillahi zai iya zama ma'tufi ne akan an sabilillah in ya zama haka ake nufi sai ya zama ma'ana wa saddun an sabilillah wa saddun anil masjidil haram mun gane wannan ma'ana da kange mutane daga hanyar Allah da kuma kange su daga masallaci mai alfarma sai ya zama wannan kange mutane daga masallaci ne alfarma shi ma wani laifin ne bayan kangewa daga sabilillahi min aisul umur to kuma kangewa mutane a hana su daga masallaci ne alfarma su je wurin su yi ibada wannan shi ma wato laifi ne babba sannan yake wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fidda ma'abutansa ma'abutansa na ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbai domin su ne ma'abuta almasjidil haram kasancewar su ne hakikanin masu girmama almasjidil haram su ne hakikanin masu raya wannan wuri masu raya shi da ibada fidda su daga wannan wuri to shi ma babban abu ne shi yasa yace wa ikhraju ahlihi minhu minhu ai min almasjidil haram yawa sai ce akbaru indallahi wannan abubuwan guda hudu guda hudu ko dame dame saddun an sabilillah kufrun billahi da kuma saddun anil masjid al-haram ko kufrun bil masjid al-haram da kuma ikhraju ahli al-masjid al-haram alladhina hum ummaruhu ikhrajuhum minhu waɗannan abubuwa guda hudu sune ne mai akbaru inda Allah sun fi girma a wurin Allah fiye da a maganar wato yaki a wata mai alfarma nan akwai buƙatar da Allah dan mutum ya fahimci wannan maganar me asalin sababin saukar da wannan aya kafin ai yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba ku manta ba mun karanta tare da ku a littafin sira da muke karantawa ko asiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta saraya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika yana madina bayan an yi hijira kafin yakin badar daga cikin sarayan na ce saraya ana nufin fitar yaƙi da aka yi ko don neman labari ko don yaƙi ɗin wadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki gazuwa kuma ita ce wadda yake akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ai mun karanta daga cikin sarayan nan ta wajen ƙarshe akwai sariyatu nakhl wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa ga wani wuri ana ce masa nakla tsakanin makka da ta'if sariyar aka dora abdullahi ibn jahshin shine shugabanta akwai su sa'ad ibn abi waqqas inda ba kuma ta ba mun karanta wannan a a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi takarda ya zo a littafan sira da yawa a duk da isnadin wasu wuraren ba shi da isnadi ma amma dai yana cikin ruwayoyi na malaman sira da kutubul da suka kawo shi kuma yana cikin ƙwararren da yusta ala biha a cikin wannan kissa annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa abdullahi ibn jahshin wasiqa sai ce ka tafi kar ka buɗe wannan wasiƙa sai bayan kwana biyu abdullahi bin jashin ya tafi tare da a wata riwayan mutum takwas wata riwayan mutum su goma sha biyu baki ɗaya da suka tafi bayan kwana biyu ya buɗe wasiƙa ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam shi wasiƙar sai yake cewa in ka karanta wannan wasiƙa tawa to ka ci gaba da tafiyar inda aka aike ka nan ka je har sai ka je wani wuri ana ce masa nakla in ka je to ka yi sansani a nan ka yi dakon ayarin ƙurashawa don ka zo mana da labari dangane da mai suke ciki wannan shi ne saƙon a gano labarin menene ayarin ƙurashawa ke ciki lokacin sun tafi sham suna dawowa za su tafi makka to abdullahi bin jahash sai bayan kwana biyu ya buɗe wannan wasiƙa ya buɗe wannan wasiƙa sai gashi ya karanta wannan abu a ciki sai ya gaya wa waɗanda suke tare da shi to wanda yake son shahada ya biyo ni mu tafi wanda kuma zai ce ba zan tilasta muku ba wanda kuma baya so ya juya ciki duk suka ce mu tafi suna tafiya su goma sha biyu a wata riwayar raƙumi guda shida mutum biyu biyu kowane raƙumi ɗaya wannan ya au ya sauka ya biyo wannan haka suka yi tafiyan nan akan hanya har sa'ad bin abi waqas da shi da abokin hawan raƙuminsa raƙuminsu ya bata garin neman sa har ya zama cewa an yi tafi an bar su lokacin da suka je waɗannan mutane suka je wannan wuri na kala suka saurara sai ko ga wannan ayari ya zo ran da ayarin nan ya zo wucewa ranar 29 ne ga watan rajab ana sa ran shi ne rana ta ƙarshe a watan rajab in ba wata ya cika talatin ba to shi ne sai abdullahi ibn jihar shi ke to gafa wannan ayari zai wuce ko dai mu tsale shi ya wuce mun yi hasarar abin da muka fito domin sa in kuma muka kai masa hari to mun saba wa ka'idar yin yaƙi a wata mai alfarma tun da watan rajab ne suka tattauna suka tattauna sai can a ƙarshe suka ce kai mu kai hari suka yanke hukunci su kai hari sai suka kai hari har ya zama wani daga cikinsu waƙid ibn abdullah ya ɗauki abin harbinsa ya harbi wani Amur, ibn al-hadrami daga cikin waɗancan mutane mushrikai har ya kashe shi da wannan kibiya duk mun karanta wannan tare kashe wannan mutumi a kuma ranar da a cikin watan da wata ne mai alfarma haramun ne a yaƙi an saba wa ƙa'ida ko ba a saba ba an saba to shine sai mushrikai a makka da labari ya kai gare su sai suka yi ta gunaguni suna sukan musulmi to gashi nan an yi alkawari babu yaƙi kowa sanannen abu ne dama tun kafin musulunci waɗannan watannin ba a yaƙi a cikinsu to ga shi nan musulmi kun saba abin da aka sani ana bi kun je kun yi yaƙi a wata mai alfarma mun fahimci wannan to da aka gama aka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dawo Madina suka ba shi labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sam sam sam ni ban ban umarce ku da yin wannan abu ba ban ce ku kashe kowa ba har suka kamo kamammun yaƙi mutum biyu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sake su ya kuma sa aka biya diyar wancan mutumi da aka kashe saboda me an saba dokar yin yaƙi an yi a wata mai alfarma bayan ku haramu to shine sai suke tambayar yanzu me hukuncin wannan aiki da suka yi yaya ku Allah zai gafarta musu Allah zai yafe sai Allah ya saukar da wannan aya mun fahimci asalin abin cewa suna tambayar ka akan wata mai alfarma ya halatta a yaƙi a ciki ko bai halatta ba sai Allah maɗauke ce ka gaya musu cewa ai yaƙi a cikin wata mai alfarma babban laifi ne amma kuma sai ya duk da haka waɗannan laifukan guda hudu shine kange mutane daga bin gaskiya a hana muminai bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kafircewa Allah da kafircewa masallaci mai alfarma ko kuma tosha da kange mutane daga zuwa masallaci mai alfarma da kuma fidda waɗanda 'yan gurin ne masu san Allah masu san annabi sallallahu alaihi wasallam masu san su bauta wa Allah a wannan wuri a fidda su daga wannan wuri to waɗannan abubuwan guda hudu akbaru indallahi dukkan su sun fi girma a gun Allah fiye da maganar ayyaki a wata da ina jin kun gane yau to shine sai kuma yake cewa wal fitnatu akbaru min al qatl ai ita fitina ta fi girma a gurin Allah fiye da ake ce an yi kisa fitina nan yana nufin fitinar muminai wasu malamai suna cewa fitina ita ce kafirci wasu kuma su ce a fitina ita ce fitinar muminai a hana muminai zaman lafiya a hana su yin addini don ku dama ya zo wannan a cikin suratul buruj innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabun azabul kaga Allah madauki ya ga ya ga mana ashe fitinar mu'mine dama sanannen abu ne laifi ne babba yau da haka wasu malaman sai suka fassara fitina din da wannan wasu kuma suka ce ai kafircin da waɗannan mutane suke yi ai ya fi maganar kisa duk kuma zai ɗauki wannan abubuwan guda hudu baki ɗaya za ka iya cewa ma gaba ɗayan abin da ake nufi fitinar za ta ɗauki fassarar waɗannan abubuwan hudu ma'ana kange mutane daga hanyar Allah kange kafin kafircewa da Allah shine shirka da ake ba ana bauta gumaka ba da kuma hana mutane zuwa ɗakin alfarma ko rashin girmama ɗaki mai alfarma sannan kuma da fidda mutane daga ɗaki mai alfarma a kore su su bar garin su bayan su yan gari ne waɗannan abubuwan guda hudu baki ɗaya su ma fitina ne za kira su fitina kuma fitina a wurin Allah akbaru min al ta fi kisa ku mutum ɗaya a kashe muku ku kuma waɗannan kun hana bautar Allah kuna shirka kuna bauta wani wanda ba Allah ba kun kange ɗakin Allah wanda suka cancanci su bauta a cikin kun kore su mun fahimci zan ta ko yawa to shine sai yake cewa ah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙarku suna yaƙarku har sai sun dawo da ku daga addinin nan naku ma'ana ku bar wannan addinin ku komo zuwa ga kafirci in istata'u in suna da iko malam suna cewa in istata'u nan ana nufin ta'ajizi ne ma'ana ana nufin ba za su iya ba yawwa ana nufin kamar inda ke cewa ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu Allah malamai suka ce nan ana nufin la tastati'una ba za ku iya ba da za ku iya to ku yi to irin wannan ne shi ma'anan anan galibi suka ce in shartiya din nan in ka zo da wannan a ta biyo bayan ka a irin wannan siyakin ana magana da kafirai to tana nufin ta'azizi ne ga kafiran ba za su iya ba ko da za su yi kokarin haka to amma dai su kokarin su shine su dakatar da musulmi daga addinin musulunci su hana su bin addinin Allah su koma su rika kafirci domin hasada domin babu abin da wanda ba musulmi da yake kyama irin ya ga mai musulunci na musulunci yana sha'awar a ce ina ma kowa addinin su yake yi ko da baya addinin sa ma dai a ce baya musulunci saboda ba su yarda da cewa musulunci shine addinin Allah ba Allah ya ce wa man yartadid minkum a cikin ku din duk wanda irtadda ya koma ya bar addini shine ma'ana wa man yartadid duk wanda ya komo baya ya bar addinin musulunci ya ridda an dinihi daga addininsa fa ya wa huwa kafiru ya kuma mutu alhali yana kafiri fa ulaika to waɗannan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ayyukansu sun ɓaci nan duniya da lahira wa ula'ika ashabun nar waɗannan kuma su ‘yan wuta ne ma'abuta wuta ne hum fiha khalidun su masu dawwama ne a ta. wannan fassarar ayar kenan a dunkule sai mu je kuma mu ji abin da malam sa'adi ya gaya mana a littafin yace al-jumhuru ala anna تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا جمهور المعلمين in an ce jumhur ba jamhur ake cewa mu jumhur ban ma ake mata ana nufin mafi yawa a cikin wasu malamai da suka saba ba a nufin wani adadi ne sananne na wasu malamai sunan su jumhur ba haka ake nufi kamar da wasu suke zato yawa a'a a cikin malamai in adadin su bakwai ne in mutum hudu suka tafi ra'ayi daya a uku suka tafi ra'ayi daya za a ce jumhurin nan su ne mutum hudu mun gane wannan ana nufin mafi yawa kawai majority yawa to mafi yawan malaman musulunci suna kan cewa haramun ne a yi yaƙi a watanni masu alfarma cewa wannan hukuncin haramun ne a yi yaƙi a watanni masu alfarma mansukun shafaffen hukunci ne menene ya shafe shi shine al'amri bi qitalil mushrikin haythu ma wujidu umarnin nan da yazo a cikin suratu bara'a cewa faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum sai suka ce wannan umarni ya shafe wancan cewa a daina yaƙi a wata mai alfarma ai a yaƙi a suratul bara'a suratul bara'a kai a suratul tauba Allah subhanahu Allah ya faɗi wannan ko cewa faqtulul mushrikina fa idan sanakha al-ashhurul hurum idan waɗannan watanni masu alfarma suka wuce faqtulul mushrikina haythu wajadtum suka ce wannan ayar ta shafe kamar yadda suka faɗa zan zo bayanin ɗaya kauli kaulin guda biyu ne da suka ce kuma har yanzu wata ayar da ta shafe wannan hukuncin shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim suka ce wannan ayar ita ma ta shafe maganar haramcin yaƙi a watanni masu alfarma mun ji ra'ayin guda biyu yawa su waɗanda suka ce wannan wasu malaman suka ce a'a wannan aya hukuncin ta ba a shafe shi ba ba a shafe shi ba kamar da shi ma malam sa'adi ra'ayin sa kenan a daga cikin dalilan da suka faɗa cewa su waɗancan na farkon kai da suka ce an shafe ɗin? suna cewa ai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutanen Qa'is mutanen Saqif ya yaƙe su a watan Zulqa'ada watan Zulqa'ada kun watan wata ne mai alfarma ashe kenan wannan ya nuna an shafe wancan hukunci sannan yaƙin Tabuka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shi ma ya fita ne a watan Rajab shi ma a watan rajab duk da ba a yi shi ba amma a watan rajab ne ashe sai suka ce ashe kenan wannan ya nuna wancan hukunci an shafe shi malaman da suka ce ba a shafe ba kuma cewa wannan aya tana nan tana aikinta illa dai umumi wannan umumi na wato cewa a kashe mushrikai duk inda aka zansu to an kayyade shi umumi ne da aka kayyade shi wancan mutlak ne wannan kuma an kayyade cewa in watannin watanni sun zo to babu mun shi abin suka ce za ka iya haɗa wannan ayoyi wanne su aiki in ka ɗauke su a wannan fassara ɗin cewa wancan am ne kuma mutlaq waɗannan wannan aya kuma muƙayyada ce ga waɗannan watanni har suka ce kuma wajen ba da amsa ai fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na yakin saqif a watan zulqa'ada fita ne ta mudafa'a ba fita ce ta ibtida'i ba dan haka yaki abinda aka hana a watanni masu alfarma shine ibtida'an a kirkiri yaƙi don a yaƙi kafirai in a watanni ne masu alfarma an haramta amma in su suka kawo hari to ko a wanda zamani ne za a rama a yaƙi su kaga ba rikici a wannan ko yawa suka ce don haka wancan na fita zulqa'ada da yaƙin tabuka rumawa sun haɗu a tabuka a wannan area kuma shi sa annabi sallallahu alaihi ya fita zuwa gare su domin kariya ba dan ibtida'in yaƙi ba dama ya samu saƙon ya samu labarin cewa suna nan su taho za su kawo hari ga ƙasar musulmi kaga kenan a ce fitarsa ba ibtida'an ba ce dafa a ce ina fata mun gane wannan ra'ayin kuma shine mafi ƙarfi dai akan wannan magana insha Allah shine cewa qala ba'd mufassirin wasu daga cikin malamai sun ce innahu lam yunsakh wannan hukunci ba a shafe shi ba li'anna al-mutlaqa mahmulun ala al-muqayyad domin ku shi hukunci in yazo a sake ba a yi masa kaidi ba to in aka samu wani wanda aka yi masa kaidi sai a fassara wancan wanda ba a yi masa kaidin ba da wannan da aka yi makaidi shine ma'anan hamlu hamlu nan ana nufin mufassarun bil muqayyad eh idan ka sami hukunci gashi kan ya zo kamar da ake faɗa a karatun zaure sake ba kaidi shine mutlaq ya zo an ce a yi kaza ba tare da an ce banda lokaci kaza banda lokaci kaza ba sai ka samu kuma wani hukuncin ya zo ce e za a yi kaza amma banda lokaci kaza sai ka ce to wannan wanda ya fidda wani abu din daga ciki shine mai fassara wancan sai mu ɗauka wancan aka fara wannan mai fassara wannan ne da aka wancan yana nan akan aikinsa wannan ma yana nan akan aikinsa ba za a soke wani abu ba kun fahimci abu yawa to shine sai kuma yake cewa li umumi ayati wa hadhihi al-aya wannan aya muqayyadatun ko muqayyidatun ko muqayyada ita an kayyade ta ko kuma ita ne kayyade wannan hukunci ne ko ne ka karanta za zaka bashi wannan ma'ana din yau a muqayyidatun li umumi al-amr bil qital mutlaqan to wannan shi zai fi in ka cire wannan alamar sharta din yar koma din nan ka cire ta sai zama wa hadhihi al-ayatu muqayyidatun li umumi al-amr bil qital mutlaqan ko yawa a wannan aya tana kayyade wato umumin umarnin da ya zo na cewa a yaƙi kafirai mutlaƙan duk inda aka su to wannan ayar tana ƙayyade mana wannan cewa a banda a wannan watanni masu alfarma mun fahimci abu yawa sai ce wali anna min jimlati maziyatil ashhurul hurum kuma yace dama kuma banda wannan ma ai daga cikin abin da ke nuna falala da bambancin watannin nan masu alfarma bal akbaru mazayaha kai mafi girman ma bambanci da ke nuna fifiko na waɗannan watanni shine tahrimul qitali fiha dama me yasa aka kira su ashurul hurum din babban abin da yasa shine haramta wannan yaki to in ka zo kace ba haramta ba kawai watan aya ta shafe ta maganar akwai ma ashurul hurum kuma ya tashi daga aiki domin dama mafi girman abin da yasa aka kira su watanni masu alfarma shine wannan haramta yaki ban sani ba ko kun fahimci abin da ake yawa to shine sai ke cewa wa hadha inna huwa fi qitalil ibtida'i wannan an haramta ne a qitalin farawa ku ku fara shi aka haramta wa amma qitalud daf'i amma yaƙi na kariya ku tsare kanku ku baiwa kanku kariya fa hu yajuzu fil ashhuril hurmi to wannan ya inganta ya halatta a yi shi ko da a watanni masu alfarma kama yajuzu fil baladil haram kamar yadda ya halatta hatta a ƙasa mai alfarma ƙasa garin da aka kewaye shi garin maka ai an haramta yaƙi a ciki ko kuma idan ma ka same mutumin da ya kashe maka dan uwanka ka samu wanda ya kashe babanka misali ana tawafi sai ka ga wani wanda shi ya kashe ma uba to ba za ka zare takobi ka kashe shi ba sai ka kyale shi sai ya fita sai a kai shi kara domin a cikin wannan go ba a yin wani abu na taba alfarma dan adam mun kunci abu yau. don haka wannan yaƙi in aka ce su suka kawo hari su kafirai to ya halatta a kowane wuri a kowane lokaci da fatan mun gani sai ce walam ma kanat hadhihi al-ayatu nazilatan bi sababi ma asala li sariyati abdullah ibn jahsh yayin da wannan aya ta zama cewa an saukar da ita ne saboda sababin abin da ya auku ga waccan sariya ko tawaga ta abdullah ibn jahsh wa qatlihim amr ibn al-hadrami da kuma kisan da suka yi wa amr ibn al-hadrami din nan wa akhdhihim amwalahum da kuma daukar dukiyarsu da suka yi wa kana zalika wannan kuma ya kasance alama kila gurgudan yadda aka ruwaito yana mai da uhudan ne zuwa ga in ruwaya ta inganta shi yake nufi da alama kila eh gurgudan da yadda aka ce kamar yadda aka ce ya auku ne fi shahri rajab a watan rajab ayyarahumul mushrikuna sai zama mushrikai a makka sun aibanta shine ayyara eh ay ayyara mushrikuna bil qitali ko ayyarahum kai al mushrikuna su mushrikai sun ayyara sun munana sun wato aibanta muminai bil itali bil ashhuril hurum da cewa dan me za ku yaƙe mu a wata mai alfarma ai ba manta isar da muka faɗa ba ko yau sai ce wa kanu fi ta'ayyirihim zalimina to su waɗannan mushrikai aibanta musulmai da suka yi akan cewa me yasa musulmi suka yi yaƙi a wata mai alfarma sun yi zalunci da wannan aibatawar me ke nufi da sun yi zalunci domin su nasu laifin ya fi wannan girma don me za su aibanta musulmi akan sun kashe wani bayan su sun yi kisan sun yi ƙari akan kisan sun yi kafirci sun hana mutane bautar Allah maɗaukaki haka waɗannan nasu wanne ne ya girma na waɗancan koko na kisan mutum ɗaya to shine abin da Allah maɗaukaki ke so ya fahimtar da mu a wannan aya kun ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin addininsa ko ba haka ba sannan kuma wannan ayat malamai sun tattauna akan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fa'idodinta za mu zo mu ji in lokaci bai kare mana ba wannan aya tana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dukkan hukunce ya sani ba ya san hukuncin da Allah ya gaya masa amma duk abin da ba a gaya masa ba to yana jiran sai an bashi labari sai faɗa mu asalin tambayar da masu aka yas'alunaka an an shahr haram qitalin fihi suna tambayar ka akan yaƙi a cikin watanni ko wata mai alfarma me amsa daga annabi ta fito an san koko daga Allah Allah ne sai ce kun ka ce da su kaza a ce kenan ana samun tambayoyi da ake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai ya jira wahayi ya sauka sai ya samu amsa sai ya ga mutane wannan an yi ba sau ba a wurare da yawa mun fahimci wannan yawa shi yasa a wurare da yawa da za a ce kun kun umarni Allah maɗaukaki yake ba shi bayan an yi masa tambaya yana nuna a ashe nan kafin wannan a gaya masa wannan amsar bai sani ba banda wannan sun tattauna akan shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi ko ba ijtihadi me ma'ana ijtihadi in an tambaye shi ko babu wahayi yana faɗin wani abu domin shi duk abin da ya faɗa in dai wahayin bai zo ya soke ba to kuma gaskiya ne kun fahimci abu ba irin kowane malami bane kuma shi duk wani malami in an tambaye shi hukunci zai faɗi abin da ya sani ne in bai sani ba sai ya shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi istihadi in an tambaye shi ya faɗi a ce ai kaza in abun yayi daidai ne a wurin Allah subhanahu wata'ala sai a bar shi haka in kuma abun bai ba sai Allah saukar da wahayi ya ce a ba haka za a yi ba kaza za a yi ashe kafin a ce ai wahayin nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba sunansa a zarbabi ba istihadi ne kuma duka daidai ne da an yi shiru an bar shi to hukunci ne na shari'a haramun ne a saba masa kamar da haramun ne a saba wa alkur'ani ina jin kun gane wannan yawa to shine malamai suka tattauna akan wannan shin annabi yana istihadi ko ba istihadi hmm. kauli mai karfi shine annabi yana istihadi amma duk abin da ya istihadi a kansa Allah madaukaki yana tabbatar da shi in ya mutu a kansa to shine gaskiyar da Allah ya ji da ita in kuwa ba haka bane ba gaskiya bane kuskure ne to za a gaya masa a gyara masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da manzancin sa asumi ne babu abin da ya faɗa wanda yake ya mutu ya bar mutane a kansa kuma ya zama ƙarya ne ko kuma ba daidai ba ko kuma wato ɓata ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mutane akan ɓata ba duk abin da ya bar mutane a kansa to shine gaskiya shine abin da shi ya yarda da shi shine abin da kuma Allah subhanahu wataala da ya aiko shi da wannan sakon ya yarda da shi don haka ake ba za a sami a cikin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai sa mutane su bata ba duk cikin saƙon annabi babu bata da haka ba za ka karanta wani abu a ce sakamakon karanta shi ka bata ba sai dai a ce baka fahimce baka fahimce shi ba baka fahimci maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to mu ci gaba to shine sai ke cewa um, iz fihim min alqaba'ih ma ba'dahu a'zamu mimma ayyaru bihi almuslimin don me suka zama azzalimai a wannan aibanta musulmai da suka yi domin kuwa fihim a cikin su su din akwai miyagun abubuwa waɗanda ma ba'dahu a'zamu mimma ayyaru bihi almuslimin wasu daga cikin abubuwan da suka aikata ya fi girma fiye da abin da musulmin ma suka aikata akwai kafirci kafirci da shi da kisa wanne ne sama a wajen muni kafirci yawa to sai ce qala ta'ala Allah madauki ya faɗi fi bayani ma ma fihim dangane da abin da suka aikata yace wa saddun an sabilillahi ai kuwa kange mutane daga hanyar Allah wani ya nuna mana haramun ne a kange mutane daga bin hanyar Allah tunda an sa shi a cikin waɗannan manyan abubuwa guda hudu duk mutumin da ya hana mutane bin gaskiya ya hana mutane bin musulunci to hukuncinsa ɗaya da waɗanda suka wannan abubuwa da Allah maɗauki yake magana a kai aikin da ya yi ya fi kowane aiki muni babu aikin da ya kai shi girma domin ya kira mutane ne zuwa ga kafirci da akwai bambanci ku tsakanin kiran mutane zuwa ga kafirci da aikata kafirci ko mai kafirci zai aikata kafirci kuma ya kira mutane zuwa ga kafirci wanne ne ya fi girma wajen muni bayan ya yi kafircin kuma ya kira mutane zuwa gare shi don haka duk wanda ya toshe mutane su fahimci gaskiya ya yi mummunan laifin da a wurin Allah babu wanda ya kai shi shine sai ce ai sabdul na man yuridu al-iman billahi wa rasulih kangewar da mushrikai suke wa duk mutumin da yake nufin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fitnatuhum man amana bihi da kuma fitinar su da suke wa duk wanda ya imani da Allah wa sa'yuhum da kuma ɗawainiyar da suke da ƙoƙarin da suke fi raddihim an dinihim wajen dawo da su daga addinin nan su ne da su su koma kafirci wa kufruhum da kafircinsu da suke wa Allah alhasilu fi shahril haram wanda ya auku a cikin asharul haram ma'ana waɗannan abubuwan duk da suka auku a cikin wata mai alfarma wal baladil haram da kuma gari mai alfarma sai ce allazi huwa bi mujarradihi kafin fi sharri wanda wannan shi kadai ya isa sharri ballantana a hada da wasu abubuwa din sai ce fa kaifa wa qad kana fi shahrin haramin wa baladin haram ko da ba a gari ko da ba a wannan wata ne alfarma ba in mutum ya yi kafirci babban laifi ya ko ba babba ba babban to ballantana ya yi shi a wannan lokaci mai alfarma da aka haramta a saba Allah subhanahu ta'ala a cikin sa ina fata kun gane abu wa ikhraju ahlihi da kuma fidda mutanansa su wane ne mutanen ma'abuta المسجد الحرام yace ai ahlul masjidil haram yace wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da kuma sahabbansa li'annahum domin kuwa sune a haqqu bihi min mushrikin su suka fi cancantar zama a makka su suka fi cancantar bauta wa Allah a dakin ka'aba a wannan masallaci alfarma wa sune masu shi da ibada alal haqiqati wato haqiqa ne fa akhrajuhu sai kafiran suka fidda su har suka yi hijira hijira guda wajen nawa zuwa habasha har sau biyu sannan zuwa madina suka dawo kuma suka tattaru suka bar garin su aka kwace da dukiyoyinsu da komai duk wannan ba laifi bane sai an kashe mutum daya a cikin wata mai alfarma sai a zo a su hutu kun gane abin duk abin da Allah madauki ke nuna musu kenan hmm. ah, sannan sai ke cewa ina ne sai ke مع أن آه، يتي وهم أمره على الحقيقة فأخرجوهم منه دبسي والنوري ولم يمكنوهم من الوصول إليه بس باسو داما سن كي بيشبا بس برسو بشيني لم يمكنوهم مكنه شيني كبا مثل داما يا أبو يوا بس باسو داما سن كي غا ونن تاكي الفرما با مع أن هذا البيت تاردت واشي ونن تاكي الفرما سواء العاسف فيه والباد ka'idarsa ita ce al'akifu fihi mai zama a ciki wanda ya lazumce shi ɗan gari sawa'un walbad daidai yake da wanda yake na bayan gari ma'ana duk mutumin da yake musulmi ko ɗan maka ne ko ba ɗan maka ba to su ɗaya da shi da mutumin da yake zaune a maka dangane da ɗakin ka'aba ba wanda za a ce ya fi wani dangane da wato cancantar a ɗakin ka'aba mun fahimci abu shine ma'anar sawa'un al fihi wal bad al'atifu shine wanda yake kace amma mun san daga aka dauke itikafi itikafi shine lazimtar wuri ma'ana yana nufin mazauna garin makka to da su da ahlul badiyati badiyati ne kewaye ƙauyuka gari abin nan abin nan bayan gari can jeji to waɗanda suke mutanen jeji mutanen ƙauye da su da mutanen gari wajen cancantar wannan wuri dukkan su ɗaya suke to don me za a zo a hana wasu abar wasu ku ba ku ga yadda Allah subhanahu Ta'ala ya kare addinin sa ba wai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sakaci ba abubuwa guda biyu akai anan mun bi wannan kissa da ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan abinda aka tafi akan sa na yarjejeniya cewa babu yaƙi a wata ne alfarma shi yasa da aka kawo wannan labari yace bai yadda da abin da suka yi ba kuma sannan ya ba da diyya ya saki wanda aka kamo kamun wannan gwargwadon abin da ya yi na istihadin nan a wannan bangare dangane da abin da ya san shine asali domin abin da ya san shine asali shi ne wannan ba kuskure ya yi ba daidai amma Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙarfafa cewa ai wannan abun ma da aka duk ba komai bane domin su waɗancan mutanen da ake kare yarjejeniyar da aka yi da su ai su ba su girmama su yarjejeniyar ba domin sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kuma Allah ya kare wannan gefen kuma ya nuna tasmiya ga abin da muminai suka aikata ba dan nuna laifi kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dan tabbatar da cewa ai inda bai yi hakan ba ma duk daidai ne abin yau to sai eh, yake cewa kuma fa hadhihi al-umuru waɗannan al'amura guda nawa na laifukan nan guda hudu kullu wahidin ha kowanne ɗaya daga cikinsu akbaru minan al ya fi kisa ba suna tutiya suna aibanta mumine saboda an kashe mutum ɗaya ba mun gane to sai Allah madaukakin sarki musu waɗannan abubuwan gaba ɗayan su guda hudu ka tattara su saddun an sabilillahi وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه تدوى أن أبو أبوبون غلامه أكبر عند الله يوم ده هكا سنتي واتو جرما كما أكبر من الكثير سنتي مغنى الكسا يوم سنفي كسا مهمانكي وجنك موني سنتي كسا موني في الشهر الحرام أكسا أكسا متون أتكون وتامي الفرما فكيف تو إناكم مغا وقد اجتمعت فيهم gashi duk waɗannan guda hudun ba, ba iya kisan ba duk su waɗancan mutanen maka sun aikata haka in muminai laifin da suka yi na saba wa yarjejeniya ko kuma abin da aka sani na urfin nan a wancan lokaci shine sun kashe mutum a lokacin mai da aka hana yaki aka ga laifi nawa suka yi musulmi laifi ɗaya in an ɗauke shi laifi su kuma kafirai laifi nawa laifi hudu suka yi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza dukkan su in aka kwatanta wato sun fi wannan ɗin musamman ma kuma shine idan aka ce sun haɗu tare baki ɗaya sai ce fa'ulima annahum don haka mun sani tare da wannan mun san annahum fasaqatun su fasikai ne zalamatun azzalimai ne fi ta'ayirihim wajen aibanta wadda suka yi lil almu'minina ga mu'minai da suka ce mu'minai ba su daidai ba wannan abin da suka yi sun yi zalunci sun yi fasikanci don haka su ne manyan waɗanda ba su daidai ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala suna yi a cikin waɗanne ne alfarma suna yi kuma ba a ciki din ba da haka duk waɗannan sun haɗu a ciki domin shirkar da suke ai ba wanda da zancen wata mai alfarma yawwa e maganar su kaji suna shirka suna bauta gumaka kuma koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da shi da sahabbai duk ba zancen wata Allah ya bane a kowanne ma kowanne lokaci za yau don haka duka laifin sun haɗu sun yi su kuma hatta kisan ma an samu domin sun kashe musulmi a makka sun hana su bautar Allah subhanahu wa ta'ala da fatan mun gani yau to sai kuma yake summa akbara ta'ala to nan zai dauko wata juz'iyya mai tsawo da take da alaka da kamata a ce mu barta zuwa gobe saboda lokacin ba zai ishe mu mu yi ta ba amma mu ji fa'idojin wannan aya ko iya juz'iyyar da muka karanta a yau kafin mu je kan juz'iyya ta gaba maganar da namu tashi a kanta kwaɗayin da kafirai suke su dawo da musulmi su bar musulunci su koma kafirci shi ne abin da za mu yi to daga cikin fa'idojin wannan aya da muka karanta na farko akwai mun faɗi wani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukan hukunce hukunce sani ba kuma yana istihadi. Allah madaukaki yana tabbatar da shi akan abin da yake shine daidai saboda kul da aka ce na biyu cewa alqital fi shahr haram min kaba'ir dhunub yaqi a watanni masu alfarma menene yana cikin manya manyan zunubai kun ga Allah cewa yayi menene kul qitalun fihi ne kabiru ba sai waye haramun ba inda haramun ne hukunci ne kasancewar ya kira shi kabirun to ja'alahu min kaba'ir zunubi. wannan kuma yana cikin dalilai har yanzu da malamai suka amfani da su wajen ƙara tabbatar da cewa ashe yi eh, haka ne zunubai sun kasu kashi biyu akwai zunubai manya akwai zunubai ƙanana tun da gashi anan an ce ul qitalun fihi kabiru kuma dama akwai wasu ayoyin a ah, kamar da Allah suke cewa in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima kaji shi ma nuna lalle zunubai sun kasu akwai manya akwai kuma ƙanana da kuma dai wasu ayoyin din alladhina yastanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lama shi ma duk tana nuna mana akwai manyan zunubai akwai ƙanana abu na uku daga cikin fa'idojin wannan aya tafadulul azminati wal amkina cewa wurare da kuma zamuna lokuta ba daraja su ɗaya ba wani lokacin ya fi wani lokacin daraja hakanan wani wurin ya fi wani wurin daraja wannan mun fance shi a wannan ko saboda mai an yi zancen akwai wasu watanni a ce guda hudu masu alfarma masu daraja da aka hana yaƙi a cikinsu ashe kenan waɗannan watannin guda hudu sun fi sauran watanni mun fance abu saboda wannan maziya yawa kuma akwai wani watan da zai zo zai fi su ta wani bangaren kamar watan ramadan ya fi waɗancan ta wajen aikin falala da ake a cikinsa amma kuma shi ba wata ne mai alfarma da aka hana yaƙi a cikinsa ba yana da alfarmarsa ta girman ladan aiki da ake a ciki amma kuma baya cikin waɗancan guda hudu da aka hana yaƙi domin kuma yaƙin badar shi ma a cikin ramadan aka yi shi daga cikin darussan wannan aya har yanzu cewa الصد عن سبيل الله a'zamu min al-qital wato mutum wannan na faɗe shi a cikin darasi ya mutane daga bin gaskiya shi sama malamai suka ce duk mutumin da ya hana mutane su fahimci addinin musulunci ya hana duk wata hanya da za a je toshi ana ilmantar da mutane ya hana a yi mutane suna bin gaskiya suna fahimta ya ta kawo abin da zai kau da su daga kai to wannan yana cikin manya-manyan laifuffukan da sun fi kisan kai eh, sun fi kisan kai girma a gun Allah wajen laifi yau da mutum ya yi wancan kisan kai ya fi shi sauƙi da a ce ka hana mutane fahimtar gaskiya saboda ne kun ga abin da Allah madauki ya kawo wa sabbin an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli duk sai yace me akbaru inda Allah kuma yana nufin akbaru min al qatl da akai banda wannan kuma ah, shi ma dai wannan yana da alaka da wannan cewa mafi girman zunubai shine wato a kange mutane daga hanyar Allah subhanahu ta'ala babu laifin da ya kai shi daga cikin su kuma har yanzu abinda muka fara ammatawa, shi ma wannan ya shigo cikin darasi cewa taqdimun ash-shahr al-haram akan italin fihi a farkon ayar an faɗi wannan ne wanda saboda ne ya annahu yufidu al-illiyya ma'ana yufidu ta'lil al-hukm yana fa'idantar da cewa wannan hukunci na cewa an hana yaƙi to mu'allal ne sababinsa shine a cikin waɗannan watanni guda hudu ba a koyaushe ba kun fahimci zancen nan ma'ana an faɗi sababin hukuncin kafin a faɗi hukunci an haramta a yi yaƙi ba wai a koyaushe ba a yaushe a watanni masu alfarma to sai aka fara faɗin watan mai alfarmar qabla zikirul hukum wannan fa'ida ke babba da take nuna ko hasur ko kuma muhimmancin wannan cewa babu wani sababin banda wannan ina fata mun fahimci abin shine ma'anar hasur din cewa ba wani sababi da ya jawo a hana yakin a waɗannan sai kasancewar a wata ne ne alfarma in ba haka ba ai dama yakin yana nan ana yin ta a wasu lokuta din ba wannan ba wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na fa'idoji da za a fa'idanta da su daga wannan aya da muka karanta duk da dai ba mu gama ta ba sauran gutsuranta ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لا مشاشة أكنسا بوضعوا إلا مؤسسين يا كيم يا سامنا دريك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك